Jama'a salamu alaikum. Akwai wani ɗan ƙaramin gari mai suna Zirami a jihar Bauchi. Garin na Zirami wanda yake ƙaramar hukumar giya ɗaya wasu za su iya bayyana shi da cewa ƙauye ne ba gari ba saboda ɗan ƙaramin wuri ne. A lokacin gwamnatin Malam Isa ya guda, Zirami na ɗaya daga cikin wuraren da aka mayar ƙasashen hakimai wato gunduma. A bayan da masarautar Zirami ta zamo ƙasar hakimi, an kai kotu ta shari'ar musulunci a wannan gari, abin da mutane suka yi marhabin da shi bisa tsammanin cewar an matso musu kusa da shari'a. To, amma ba a jima ba mutane da dama suka fara bayyana takaicin kai kotun da aka yi zuwa wannan gari na zirami. Dalili kuwa shi ne alƙali Sani Musa da aka kai wannan gari. Mutane da dama a ziramin sun ce ko ƙara ba sa son kaiwa, domin kuwa a yawancin lokuta da wanda ya kai ƙarar da wanda aka kai ƙarar duk ana tattara su a kulle. Kowa a cikinsu sai ya amayo kuɗin beli ya ba wannan alkali. Kuma suka ce ba wai rasidi ma ake ba su ba, balle su san cewar dubban kuɗaɗen da ake karɓa daga hannunsu suna shiga aljihun gwamnati. A dalilin wannan ne a watan Yuni na shekarar 2016, mutanen da wani abu ya dame su a zirami suka yi hayar lauya wanda ya rubuta musu takardar kuka zuwa ga alkalin alkalai ko Grand Kadi na jihar Bauchi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙi da suka yi zargin cewar alkali Sani Musa yana musu kiri da muzu. Mutanen na Nazirami sun yi kwafin wannan takardar kuka tasu ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban ƙungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi. da ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi, da Majalisar Sarkin Katagum, da Hukumar Kare Haƙƙin Bil'adama ta ƙasa da kuma Hukumar Sauraron Koke-koken Jama'a ta Najeriya. Yau watanni goma sha uku da tura wannan takarda tasu babu wani matakin da suka ci alkalin alkalai na jihar Bauchi ko Grand Kadin ya ɗauka game da wannan batu na alkali Sani Musa da mutanen Zirami haka su ma sauran waɗanda aka tura musu kwafe na wannan kukar babu wanda ya kai ɗauki ma al'ummar garin Zirami. Kuma duk da cewa sabuwar gwamnatin jihar Bauchi ta jam'iyyar APC ta barista MA Abubakar ta rushe waɗannan ƙasashen hakimai da gwamnatin Isa Yuguda ta ƙirƙiro, har yanzu ba a ɗauke wannan kotu ta alƙali Sani Musa da ke zama a fadar sarkin Zirame ba. Mutanen garin sun ce magatakardar wannan kotun ma wato rajistra kanin shi alkali Sani Musa ne. Yau za mu fara taɓo wannan batu na mutanen garin Zirami da alkali Sani Musa. Lauyan da yake wakilta waɗannan mutane da suke zargin kotun ta Zirami cewar tana ci musu mutunci da gallaza musu tare da haɗin kan sarkin Zirami shine mamman lawan Yusufari. gaskiya ne mun rubuta wannan koke takarda da take dauke da sunan ofishinmu na lauyoyi mamman lawan anko yusufari chambers kwanan watan nan kuma haka ne shida ga watan shida 2016 mun rubuta koken nan ne ga alkalin alkalai na bangaren shari'ar musulunci wato grand kadi na jihar bauchi kuma mun kai kwafin wannan takarda zuwa wurin alkalin alkalai gaba ɗaya na jihar bauchi wato chief joji akwai shugaban lauyoyi na bauchi akwai hukuma ta ƙananan hukumomi da al'amuran sarautun gargajiya akwai masarautar katagum akwai national human rights commission wato hukuma mai kula da haƙƙin ɗan adam da kuma public complaint commission waɗannan an yi musu kwafin takardar nan takardar nan mun aika ta ma garan kadi a madadin shi alhaji ma'azu garba da kuma wasu ma mutane waɗanda suka wato kasance su ma sun yi tarayya da shi a cikin matsalolin da yake tattare da shi matsaloli ne wato na harka ta shari'a wadda ita wannan kotu ta zirami ta shari'a musulunci take yi waɗanda mutanen nan ba su ji daɗinsu ba ita kotun wato a takardar da muka rubuta mun yi bayanin cewa sabuwar kotu ce kuma dagacin garin ya samu ci gaba ya zama hakimi a lokacin mulkin isa ya guda lokacin yana gwamnan bauchi da aka yi wannan kotu mutanen gari suna murna cewa adalci ya zo kusa da su idan suna da wasu matsaloli ba sai sun yi doguwar tafiya ba nan kusa nesa ta zo kusa kenan za su zo su gabatar da kokensu a warware musu to amma ba daɗe ba sai ya zamanto murna ta koma ciki domin alkalin wannan kotu a rahotannin da muka samu daga wurin waɗanda muka rubuta takarda a madadinsu ya zamanto baya dadada musu za ma iya cewa a bayanin da suka yi yana kuntata musu domin yanayin abubuwan da suke takura su suke tsorata su suke musguna musu a rayuwarsu wannan ya sa muka ga bai kamata a ce kotu da aka kawo ta domin adalci ba domin mutane su samu walwala ba ya zamanto kuma ita ce za ta zama musu dalili na tsoro ko bakin ciki ko tashin hankali ba wani irin takurawa ko musgunawa wannan alkali ke musu koke dai na farko da muka samu shine idan aka zo shari'a wani abin bai taka kara ya karya ba kawai sai ka ga alkali ya tura mutane an ji an rufe su to kuma ka san ita shari'a kashi biyu ce akwai shari'a ta laifi akwai shari'a ta haƙƙi shari'a ta laifi ce idan aka samu mutum da laifi ake yanke masa hukunci na ɗauri ko kuma ya biya tara ko duka idan ya zo inda mai beli in kuma laifin ba babban laifi ba ne sai a bada beli ko babu wani da ya zo ya nema ko lauya alkali da kansa zai iya duba ya ga ce ya kamata an bada shi beli a samo mai beli ya karbe shi duk lokacin da za a dawo kotu ya zamanto ya zo in bai zo ba ne to da matsala in ba irin wannan ba in dai magana ce ta haƙƙi misali malam muhammadu ya kawo ƙaran malam musa cewa yana neman haƙƙin kuɗinsa kaza da yake bin sa bashi bai biya shi ba ko kuma a'a malama zahara'u ta kawo ƙaran mijinta malam abubakar kan cewa baya ciyar da ita ko kuma a yana musguna mata ko kuma a'a tana neman a kashe auren tsakaninsu irin waɗannan shari'u na haƙi ba kasafai za ga ana tura mutum gidan yari ba amma a wannan koken da muka samu sai ya zamanto alkalin nan yana amfani da dama daga anzo bini-bini sai ya ga an tura mutum gidan yari kuna da hujja akan wannan zargi Kwarai kuwa ai takardar da muka rubuta ta ɗauki bayanai a muhimmai waɗanda za su ba da misali na abubuwan da mutanen da muke wakilta suke koke a kai misali na farko da muka bada akwai wata shari'a tsakanin wani malami mai suna jauro gando yana yin shari'a tare da wani manu karar laji suka je gaban wannan kotu alkali ya tura dukansu biyu zuwa prison da take azare gidan yari da take azare dukan su biyu ya tura su akwai wata shari'a misali na biyu da muka bada tsakanin dama na bello da yawo adamu alƙalin ya tura yawo adamu gidan yari ya yi kwanaki a wurin misali na uku da muka bada shine wata shari'a da ɗan musu ne aka yi tsakanin mutane haka cacar baki tsakanin gagarau da wani mai suna usman alhaji damana alkalin ya tura gagarau zuwa gidan yari a azare sai da ya yi kusan wata guda tukunna aka, aka samu belinsa gagarau dinnan kuma rahoton da muka samu ma ya nuna cewa shi yana da miskini ne akwai misali da muka bada na hudu wani mai suna juli buhariyo aka bada rahoton ya da kimatarsa ya kuma sake ta a wani gari wani kauye da ake kira jarmawo a wannan garin a gaban dagacin garin ya saki wannan matar bayan ya daddake ta aka yi wata takwas da yin wannan sai matan nan ta samu ta yi wani auren ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar musulunci tunda an ce ko jini uku ne idan ba ciki gare ta ba to kwazan bayan an yi wannan auren sai sai mijinta na da wato juli sai ya kai maganar nan gaban kotu ta zirami gaban alkalin nan da muke korafi a kansa alkali wato sani musa maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi sai eh sai ya kaucewa wannan sai ya dawo wurin alkali yana zuwa wurin alkali ko alkali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin jarmawo sai ya tura ya ce duk aka waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kamo su To a cikin shiri namu na gaba idan Allah ya kai mu za mu ji bayanin irin abubuwan da aka ce alkali Sani Musa ya yi wa mutanen garin na Jarmawo da aka ce a ja kawo su waɗanda su suka shaidi inda aka yi aka saki wannan mata. A huta lafiya.